tun lokacin da matsalolin rashin tsaro suka soma makamari a najeriya mahukunta ke cewa suna ɗaukar matakan magance su sai dai kuma har yanzu ana samun matsalolin a wani yunkuri na ƙara azama ga ƙoƙarin na mahukunta babban sifeton 'yan sandan najeriya ya bayar da umarni na horar da jama'ar ƙasa dubarun samarwa da kuma wanzar da zaman lafiya a cikin al'umma horaswar dai tana gudana a faɗin shiyoyin yankunan kasar inda mataimakin sufetun 'yan sanda ahmad sani abubakar ke jagorantar wadda ke gudana a yanki na goma na rundunar da ke arewa maso yamma mai hedikwata a sokoto kuma waɗannan hanyoyin da aka bi shi ne wadda fayar gaman ta ɗauka kuma ta tabbatar cewar ta ba da duk gudunmuwar da ya kamata don a ga cewar an ja mutane kusa da 'yan sanda kuma an horar da su saboda tsarin bitar ah, yadda za a ba su dama su fahimci aikin san makamansu kuma san abin da ya kamata su yin suka koma gida kaga su za su koma su sake horar da wannan ko su sake wa wa'annan akwai stakeholders wato kamar sarakuna su har da injiniya da ma'aikata lokacin gaban ko da malam makaranta ne ko ya da ma'aikatan lafiya duk suna cikin ah, stakeholders na community policing a locality su dama masana aikin tsaro sun ce shirin sanya jama'a wajen samar da tsaro abu ne da ke da akiba a ko ina cikin fadin duniya kwamishinan 'yan sanda a jihar sokoto muhammad usainu gumel ya ce akan wannan manufar ne aka shirya wannan taron shi ne yake sa a tashi a samu al'umma ta gari ba tare da aikata laifuffuka ba ko shiga wasu al'amura kamar shaye-shayen kwaya da harkar kamar fashi da makami da irin wannan kidnapping da ake yi na neman fansa a bangaren jami'an tsaron soja ma suna ƙara matsakaimi ga samar da tsaro ta hanyoyi daban-daban kamar yadda rundunar ta shimfiɗa wani titi mai tsawon kilomita ɗaya ga jama'ar Kaoje da ke jihar Kebbi a arewa maso yammacin Najeriya domin kyautata rayukan jama'a. A lokacin kaddamar da buɗe titin babban hafsan sojin ƙasa Lieutenant General Faruku Yahaya ya ziyarci basaraken garin sarkin bargon Kaoje Mustapha Usman Adamu inda ya jaddada buƙatar da ke akwai ta samun goyon bayan sarakuna da ma jama'ar ƙasa ga samar da tsaro. Rashin tsaro ba da su in mun duba muna gane su muna ganin su wani ana gani ba a gane abin da ya kai ba ana ya kai rahoto so da kame wani wata ɓanna an gani an kai sai a same shi kamin yayi yankin da ya na kaoji yana da sauƙin matsalar rashin tsaro sai dai saboda yanayin dajin da ke wurin basaraken ya roƙi a kafa wani sashe na rundunar soji a yankin masana lamuran tsaro dai na ganin wannan yankurin na jami'an tsaro yana da muhimmanci amma ya dace a yi hakan tun inda aka fito a cewar masanin tsaro dr yahuza getso mani ban kalle shi a matsayin wani abu na ci gaba ko kuma wani abu da zai kawo wani sauyi ko kuma wani abu da ake yin shi dan al'umma ba domin idan ana yi dan al'umma me ake yi aka bari ana kashe mutane tsawon lokaci wa shekara da shekaru kwana da kwanaki aka rinka kashe mulamulan mutane amma baya nufin ina kare gwiwan jami'an tsaro waɗanda ake horo da kuma waɗanda ake saka a cikin eh, wato horar da su akan ilmantar da su akan hanyoyin da ya kamata a bi wajen samun maslaha da mafita baya nufin cewar ba za a samu wato mafita ba duk waɗannan ƙoƙarin da jami'an tsaro ke yi yanzu da ma waɗanda suka ce sun yi a can baya fatar 'yan najeriya da ita ce a samu fita daga matsalar ta rashin tsaro da ke hana jama'a bacci da idanu biyu rufe muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya